Hukumar lafiya ta ƙasar Kamaru ta bayyana cewa waɗannan magunguna na jabo an fi amfani da su ne a manyan garuruwa musamman Yawunde da Duwala sai kuma birnin Bafusam da ke yammacin ƙasa. Ministan lafiya Manawu da Malashi a wani taron manema labarai da ya jagoranta a babban birnin ƙasar ya ce amfani da magungunan jabo ya shafi duniyar gaba ɗaya sai dai illolinsa na da yawa musamman a Kamaru. saboda haka gwamnati za ta ƙarfafa matakai domin kare al'umarta, amfani da waɗannan magungunan na da hatsari da gaske minista ya ƙara da cewa abin ban haushi a nan malam shine masu sayar da waɗannan magunguna za ka gansu suna zaune ba abin da ya dame su da matsalar da maganin euh, jibi yake haddasawa a lafiyar masu amfani da su yanzu za mu ci gaba da nasiha euh, amma bayan haka dole za mu ƙarfafa yaƙi da su domin tarwata wannan mummunar sana'ar sai dai masu sayar da magungunan jabun ba su gamsu da wannan sanarwa ta minista ba. Akalla 'yan kamaru 80 cikin 100 eh, na amfani da waɗannan magunguna. Mu muna sayarwa ne kawai muna taimaka musu, muna sauwaƙa musu farashi saboda tsadar rayuwa. Yanzu gwamnati ta ce za ta yaƙe mu. Ya za a tarwatsa mana hanyar neman halalinmu ba tare da an samar mana da wata mafita ba. Haka zalika masu amfani da magungunan jabo suna kukan tsadan magani a manyan wuraren sayar da mai kyawu. Euh, a gaskiya a nan magani na da arha da gaske. Maganin da ake sayar mana a manyan shaguna jaka shida ko jaka biyar zan iya sayan shi ƙasa da haka sosai. Wa zai ki sauki da wannan tsadar rayuwa da muke fama da ita. Hukumomi a Kamaru sun kona ton sittin na magungunan jabu da aka kama a ƙasar a makonni da suka gabata. Wani lauya da ya buƙaci mu saka yi sunansa ya ce, Hukunci da dokoki da gwamnati ta tanada a kan masu sayar da magungunan jabu baya da tsanani da zai iya zamowa hannunka mai sanda ga duk masu shirin shiga wannan mummunan safarar. Kafin gwamnati ta ayyana wannan dokar tata, zaɓi ya rage ga masu amfani da waɗannan magunguna. Muhammad Bashir Laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru.